محمد بن خليل حراف رحمه الله قوله ألوانهم بيض وليس لهم لحى هذا على الشيء يعني أن أهل الجنة وطيئن الجنة يدخلونها ذات شجاع الجنة بيضا جرونا فارا لي كلام سو باس دغا فو فو تيرنا بلا جادنا ليس لهم لها باس دجيمو جاء بالشعور جاشن فهاتا ايكي بوشي با ايرن جاشن بجيبا يزما dogo ya kantare dogo ya kantare dogo ya kantare ba shi kike bayana ayana a'a ya taho ya kantare ya taho ya kantare shi ne gashin da ya fi kyau a yanzu ba gani ba yan duniya ma suna ga akwai gyaran gashin da suke suka kantar da shi ko ya ke sai masa ana an tsallake ta ya bari samari su bari ya ya bayar da mai suna wannan gyaran gashi da hmm? ba bayar da gaske wani ba yawa ne ki faɗi da ke ba in ka yawa ai abin nan to kaga ba irin na ke ne ba mu namu na bakake shaf roba ne ko ni ma na turanci ba da masu baya na suna da ke koyawa haka yake a zama idan ruwa ya sauka kansa ni kafa sai harbar da ruwa kuma da ba kin mutum baki na da tashi da yawa ya dindin kula da in ka watsa ruwa ruwan zai danne shi in ya danne shi ya tsahin ya tsaga sama sai ga ya jefa da ruwa zan ba shi kasan can shi ba ko kuma ya tsaya in bai harbu da yawa ba ya tsaya ya san kulli a sama amma dai har yanshi ya je to haka جاب الشعار هي إذا كذا إن ذا أي في لتشتو الأوى لتشتو الأوى إن بقى قبل حين في شعورهم جاء بالشعور في شعورهم تكسير تكسر وليست آه، سبقا باسبق انه قبل ما ودي أقوانتا مخهلي الجفاني سنة tozalin leɓen idansu. A'a, jaradan an gama shi. Jaradan asalin bai daga shi, ba gani mai yanzu mutum mutane mutu ya aski nan ya aski nan yana so ya koma saurayi. Hmm? Da gemun da komai a kare a kare a shafa mashafo masu agogi, ka ga mutum ya koma mai kama da sankul amma kuma na kunya nan nan. mu ga tsiya ya ba sai nan din ya nan da to amma dai ga ba shi ba ba gashi wa shi ma yaro a haka ya tono ya tona ne hm? ku je za a tsiron mai na na da yawan eh ko gaji shiga mara yin ba wani ya ce ba a yi ku bidiyoyi ne daga cikin na ya huta ya ta kaga dama mutane ba addini suke ba mutane suke ina mai sauki sauki ke har ya tafi ta ce ba abin da ya shi wasu malamai sun ce shi kenan ya biyo in tambi na fin ji jaradu daban jaradu ainihin abin nan an gama shi ba shi da ba su da gashi gashin su in ma ba su da za a gani kamar a kwanci a wani a kamar irin na jiki ne ba alaman dai gashin kawai sai dai na halitta su kun suke ido kuma كتوزني ده وهذا هو تمام الحسن اوانا شيني كريشن كو الدنيا هذا شيخ تمام الحسن في هذه الاشياء الثلاثة تمام الحسن في اللون ان يكون ابيض صافيا ما فري ميرا اتي مثلا <laughs> ba fari kalkalbawa da fari ne amma tas kike fari wa tamamuhu fi sha'ari kansa a gashi an ya kuna da adan gashi wa tamamuhu fil ainaini an ta kuna muktahilatai su zama masu tozare to in an yi haka matashi ya cika inda ake samun matashi duk inda wake ne matashi matashi ya kai eh da shi ne na fafa cikin can ba tun a layin farko warawar imamu ahmad عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة في الجنة الجنة رفش الجنة جرودا مردا حتم بافت إيشي با أما دا جرودا دا مردا معنى فقدا بيدا فانا زمان كان فيكي جهادا فانا شي ما مكحلين أبناء الثلاثين والثلاثين wahum ala khalqi adam suna halittar adam na zira da shi yaro da shi kuma zira kamar kamar dan tattabara kenan kaga tattabara daidai yake da uwan sai dai gashi ku ba iri ɗaya ba ne ba laushin jikin wannan ba iri ɗaya ne ba wannan ƙarshen ta mai yi mata a tsakuri Na taho ya gaji fafafafafa ya faɗi Aba Abdullahi Dafi. Sai ta fi kama haka ka samu sun. Za ka ganshi da shi da abun ya za kuciya za kuciya ina tashi. Ta ƙi tashi ta zauna ka an shi ta dinnan a fama ya wuce sun gurgo ta kafa faka faka faka ta faɗi Lahiya lahiya. to haka yan aljanna suke ga manya-manya amma shekarun su kaɗan ne daidai da shekarun babansu kan da tsawon su kai halittar su mu ne in muka yi waye mu a yan adam sai mu shi ɗan mai tsiri sai a ya hankali ya je mai zama kasu sannan ga dabbobi ma haka ne su watan mai zai zai su kayan banki amma tsuntsucin ƙasan shi ke yi irinsa sai dai kaza ita ba haka ne ba kan kaza shi amma hankali shi girma hankali na ɗan ƙarami ya girma ya girma ya girma daga nan eh, har ya kai inda zai kai ala على خلق آدم ستون ذراعا في جرد في عرض سبعة ضبعين ya ishe mu alaikum hmm? a ina ka jaradar? jaradan Kan hmm? ce ma